This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilo dubu da dari biyar da talatin a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com ta na'urar kwamfuta ko kuma iPad. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Grace Abdu wadda za ta karanto mana kanin labarai. Cibiyar tsugunar da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tashin hankali da ta'addanci ya tilasta wa 'yan Najeriya dubu goma sha hudu gudun hijira a ƙasar Chadi a cikin wannan wata na Janairu. hanayen jaran Ansan sun faɗi da kashi tara cikin ɗari jiya laraba yayin da darajar manyan bankunan ƙasar girka kuma suka faɗi da kimanin kashi ɗaya a bisa hudu kana babban bankin amurka ya faɗa jiya laraba cewa tattalin arzikin ƙasar yana haɓaka sosai sai dai zai ƙara haƙuri kafin tsaye da shawarar ƙara kuɗin ruwa karon farko cikin kusan shekaru goma to kanan labaran kenan bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace rana alhamis Grace za ta gabatar da filin domin iyali. da amma kafin ku ji wannan shirin sai ku ji yadda ɗan takarar shugaba na jam'iyyar APC, General Muhammadu Buhari ya yakin neman zaɓe a jihar Taraba. Da yadda Amurka ta ce za ta taimaka a Najeriya a zaben da za a yi a ƙasar a watan gobe. Sai kuma Allah wadai da aka yi da furucin da wasu 'yan yankin Naja Delta suka yi cewa idan shugaba Jonathan bai ci zaɓe ba to za su tada zaune tsaye. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran. Cibiyar tsugunar da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa tashin hankali da ta'addanci ya tilasta 'yan Najeriya dubu goma sha hudu ƙaura domin tsira da rayukansu zuwa ƙasar Chadi a cikin watan nan na Janairu. Mayakan ƙungiyar Boko Haram masu tsatsauran ra'ayin addinin Islam a arewacin Najeriya sun kwace wani sansanin soja tare da kai hari a Baga da ke kusa da tekun Chadi farkon wannan watan. waɗansu sun ce dubban mutane ne suka rasu da dama cikin 'yan najeriya da ke gudun hijira sun gaya wa jami'an majalisar ɗinkin duniya labarai masu sosa rai kan harin da ƙungiyar boko haram ta kai suka ce mayakan ƙungiyar sun rika harbin mutane da ke ƙoƙarin tserewa cikin kwale-kwale wani mutum ya ce ya ga gawarwakin mata da ƙananan yara a kan ruwa kwanan nan majalisar ɗinkin duniya ta gina sansanin 'yan gudun hijira a darar salam babban birnin ƙasar chadi cibiyar tsugunar da 'yan gudun hijiran tana kiyasin cewa kimanin 'yan gudun hijira dubu talatin ne za su isa cadi kafin karshen wannan shekara 'yan ta'addan boko haram da ke neman kafa shari'a islama a najeriya sun kashe dubban mutane daga shekara ta dubu biyu da tara. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Laraba cewa za a hukunta waɗanda ke da alhakin mummuna harin makamai masu linzami da aka kai akan sojojin Isra'ila. musayar harba makamai masu linzami da aka yi kusa da kan iyakar ƙasar Siriya da Lebanon ya kashe sojojin Isra'ila da wani sojan ƙasar Spain da ke cikin rundunar sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a kudancin Lebanon. Sojojin Isra'ila guda bakwai ne suka ji rauni. Isra'ila ta ɗora wa ƙungiyar Hezbollah a Lebanon alhakin harin. Mr. Netanyahu ya faɗawa taron majalisar ministocinsa a jiya Laraba cewa Ƙasar Iran tana amfani da ƙungiyar Hezbollah wajen kafa wani fagen dagan 'yan ta'adda da ke ɓangaren Syria na tuddan Golan. Ya ce gwamnatin Lebanon da gwamnatin shugaban Syria su ne ke da alhakin harin da aka kai daga yankunan su. Sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana cewa an harba makamai masu linzami guda shidda daga wani ƙauyen Lebanon, matakin da ya sa ita kuma Isra'ila ta mai da martani. ana tsammanin kila harba makamai masu linzamin da kungiyar hezbollah ta yi ramuwar gayya ce ga harin da ake tsammanin isra'ila ta kai da jirgin saman yaƙi a kan isra'ila a farkon wannan watan wato a kan siriya jiya laraba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya tattauna wannan al'amari mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka jan saki ta ce daga kausan harshe amurka ta yi allah wadai da harin da kungiyar hezbollah ta kai tana bayanin cewa ya keta ƙa'idar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka kulla tsakanin isra'ila da lebanon haka kuma mai saki ta ce amurka tana goyon bayan 'yancin isra'ila na kare kanta hanayen jarin arthur sun fada da kashi tara cikin ɗari jiya laraba darajar manyan bankunan kuma ta faɗi da kimanin kashi ɗaya bisa hudu yayin da sabon firaministan ƙasar girka alexis tripras ya yi ci alwashin cewa ba zai rika yin wato rika amincewa da sharuɗan gwamnatocin ƙasashen turai dangane da batun tsuke bakin aljihu ba tare da ya yi kyakkyawan nazari a kai ba. Mr. Tripras ya shaida wa sabuwar majalisar zartawar ƙasar cewa ba mu zo nan domin ƙwace cibiyoyi ba da kuma jin daɗin kujerar mulki. Mun zo ne mu sauya yadda ake gudanar da harkokin siyasa da kuma shugabanci a ƙasar nan. hannayen jari sun faɗi bayan da sabuwar gwamnatin ta sanar da cewa ta soke sayar da hannayen jarin galibin kadarorinta da suka hada da sai da babbar tashar jirgin ruwan kasar girka da ke piraeus ga fitaccen kamfanin sufurin kasar china cosco. duk da haka mr tripras ya ce yana son ya nemi hanyar da ta dace wadda za ta zama karɓaɓɓiya ta shawo kan matsalar tare da masu ba da rance na ƙasa da ƙasa. yayin da yake fara sassauta matakan tsoke bakin aljihu da ya haifar da rudani a ƙasarsa. Ƙungiyoyi uku na ƙasa da ƙasa da suka ba girkarance da suka hada da ƙungiyar tarayyar Turai da asusun ba da lamuni na duniya da kuma babban bankin ƙasashen Turai ba su nuna alamar za su tattauna akan sharaɗin bashin ba. sai dai waɗanda ke bin girka bashi sun ce za su tattauna akan harkokin kuɗin ƙasar da sabuwar gwamnati. Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata ƙungiyar da ke hankoron kare 'yancin jama'a ta ƙasa da ƙasa da ake cewa Freedom House ta ce yiwuwar inganta ƙa'idodin mulkin demokuraɗiyya yana fuskantar barazana fiye da kowane lokaci cikin shekaru ashirin da biyar da suka shige. A rahoton da take gabatarwa shekara-shekara da ta gabatar jiya Laraba, ƙungiyar Freedom House ta ce matsayin mulkin demokuraɗiyya a shekara ta 2014 bai ƙarfafa gwiwa ba. Ƙasar Siriya ita ce kusan ta zo na ƙarshe a rahoton ƙungiyar da aka gabatar. To amma ƙungiyar ta tara bayanan raguwa ta bayyana raguwa fiye da ƙari ta fannin 'yancin demokuraɗiyya a duk faɗin duniya. Ƙungiyar Freedom House ta ce ƙasar Tunisia ta zama zakaran gwajin dafi, ƙasar da a bara ta zama ƙasar Laraba ta farko da ta cimma matsayin 'yanci tun yakin da aka yi a Lebanon shekaru arba'in da suka shige. Wasu ƙasashe masu bunƙasa tattalin arziki ko kuma waɗanda suke suke da ci gaba da kuma masu tasiri sun samu ɗan koma baya. domin kuwa 'yancin faɗin albarkacin baki ya fuskanci barazana a saboda satar jin maganganun mutane da ake yi da na'urorin zamani da takurawa mutane hanyoyin amfani da kafofin sadarwar intanet da hana wasu mutane 'yancin yanke shawara akan samun ilimi da samun ayyukan yi da kuma yin tafiye-tafiye. Ƙasashen da aka lura suna da wannan tauyi sun hada har da Najeriya da Masar da Turkiya da Rasha da Venezuela da Thailand da Kenya da Azerbaijan da kuma Hungary. labaran duniya kenan kuka gama je. To za mu fara ne da yakin neman zaben da dan takarar shugaba na jam'iyyar APC, General Muhammadu Buhari ya yi a jihar Taraba inda yake cewa. Kuna so in takaita bayani na saboda kun dade a tsaye kuma a rana. Na farko taɓarɓarewar tsaro a ƙasar nan. Na biyu barewar arzikin ƙasa. Na uku cin hanci da rashawa. Kun san abin da yake samun makwabtanmu da Adamawa da Borno da Yobe. Da Allah za mu ba wannan abu ƙarfi idan muka samu gwamnatin ƙasar nan. Wannan ta'addanci bai fi ƙarfin Najeriya ba. Amma yana ci ma Najeriya tuwo a kwariya. Ku yi zaɓe, ku kasa, ku tsare, ku raka, kuma ku jira. Idan kuka kuskura, kuka yi kuskuren da PDP ta sake sukuwa a kan kanmu shekara hudu nan gaba idan muka ga juna ba za mu gane kanmu ba shi ma dai tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar na ma cikin wannan su gudanar jawabai a wajen taron idan kun tuna a tarihin jihar nan muna gongola har muka zo muna adamawa da taraba muka zama yan tagwaye nan taraba shine cibiyan siyasa na ba haka bane kuma tun da haka kafa taraba an taba kawo dan takara da ba a same shi ba ko ba haka ba ne to yau Allah ya kawo mu a wani zaben kuma naka a shi mun kawo muku General Muhammadu Buhari da kuma gwamnanmu idan Allah ya yarda idan kun yarda kun yarda to mai takarar gwamna na jam'iyyar a jihar Taraba Sanato Aisha Jumai Alhassan ke cewa ne game da tutar takarar da jam'iyyar APC ta bata. Taraba masu tambaya na koma pdp ne masu tambaya an kwace tool an kwace ticket ne ko yau dai ga gaskiya ya fito dama na ce muku ku bari sai ran da babanmu general buhari ya zo na gaya muku karya haka yi masa babanmu yana da mata mace ta haifa yana da 'ya'ya saboda haka ba zai taba cewa ba ruwa shi da mace ba ko yau ga shi gaskiya ya fito Dubban jama'a ne dai suka halarci taron gangamin da jam'iyyar APC ta gudanar, inda wata tsohuwa mai kimanin shekaru hamsin da ɗoriya ta bayyana min cewa. Da kafa na zo. Me kawo ki nan mama? Me ya kawo ni? Eh. Na so in gani Buhari. Ah, me yasa kike so ki ga Buhari? Don shi baba mutum ne. Zai taimake mu, taimake mu a kasa mu. Zai zabe shi don zai taimake mu a kasa mu. Su ma dai mawakan siyasa ba bar su a baya ba yayin da kuma a yau Alhamis ake saran zuwa shugaban kasa Gullo Jonathan da ke zama dan takarar jam'iyyar PDP zuwa jihar Adama da Taraba domin kaddamar da kamfen ɗinsa wani tuni ma aka tsaurara matakan tsaro. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na mura Amurka daga Jalingo a Najeriya. Mun gode Ibrahim. Umar Faruk Musa ya aiko da rahoton cewa duk da kiraye-kirayen da shi ɗan takarar shugaba na jam'iyyar APC Muhammadu Buhari da wasu 'yan siyasa suka yi wa gwamnatin Najeriya cewa ta ɗauki wani mataki akan furucin da bijirarrun 'yan yankin Niger Delta suka yi akan cewa za su tada zaune tsaye. idan shugaba Jonathan bai ci zaɓe ba, shiru kake ji. Bijirarrun sun yi wannan furici ne bayan wani taro da suka yi a gidan gwamnatin jihar Bayelsa. Sani Aminu Dutsen ma wanda ya nemi jam'iyyar PDP ta tsaye da shi takarar shugaban ƙasa a shekara ta 2011 tare da Goodluck da Jonathan ya fito fili ya fitar da Allah wadare da wayannan kalaman waɗancan maganganun da suka ta tayi na baya maganganu ne waɗanda da yawanci ba ɗauke su da zafi zafi ba dan maganganu ne da ana ganin kamar na gidan giya amma wannan maganar ta baya wadda suka yi ranar Juma'a ita ce magana mai ƙarfi don kuwa ba wai ita magana kanta ba an yi ta a gidan gwamnati ne a gidan gwamnatin bayelsa gwamnan bayelsa na zaune mataimakin gwamnan bayelsa na zaune mai ba shugaban ƙasa shawara akan haƙoƙin Naja Delta wato Kinsley Kuku yana zaune sanan da sauran makabara bane kuma abin da suka ce cewar su shirye suke za su yaƙi Najeriya idan Jonathan bai idan ba a zaɓi Jonathan ba kuma rashin zaɓen Jonathan ƙalubala ne ga mutanen Ejo wannan shine ya kawo muka ji abin ya kawo ya ba da tsoro a ce jami'an gwamnati a gidan gwamnati an zauna an yi wannan magana kuma tun daga ranar juma'a har yau laraba muna magana gwamnati bata ce komi ba jami'an tsaro ba su ce komi ba eh, ta kanta jam'iyyar pdp bata ce komi ba shine tashin hankalin to amma ba ganin a demokradiyya mutane suna iya fitowa su yi irin waɗannan maganganu tun da kamar 'yancin faɗin albarkacin baki ne 'yancin faɗin albarkacin baki ne mutum ce zai yaƙi ƙasa aicin ka ne ka fito ka ce kai idan ba ai kaza ba za ka zo kai kaza kuma mutane su fahimta Tom Polo da ake magana a yau shi ne jami'in gwamnati mai kula da tsaron duk hanyoyin ruwan Najeriya. Kwana-kwanan nan ba da daɗewa ba, an samu rahoto Tom ya je Norway ya sayo jiragen yaƙi na ruwa jirage guda bakwai waɗanda ke ɗauke da mizal da sauransu kuma ka kamanta shi kan shi abin nan da kuba asari ana zargin cewar jirgin president na kan a rajafo da ya tafi south africa sayan kayan yaƙi da kuɗi akwai da kuba asari a cikin jirgin nan kuma shi kan shi a rajafo shugaban kan ɗan daja delta ne waɗannan abubuwan duka lura da su cewar ba magana ba ce ta wai mutum ya yanci kai muna da kayan yaƙi mun tara kan yaƙi ana ganin muna sayan kayan yaƙi kuma mun ce idan ba a yi kaza ba yaƙi za mu yi kuma mutanen nan fa daga yaƙi suka hito yaƙi ya ka gama da su tunda ai amnesty aka ba su kuma ɗaya daga cikin abun da condition din amnesty din na cewar a dole ne su kasance mutane masu halayya ta gari biyayya ta gari ga ƙasa kuma duk babu kuma a ce gwamnati ba ta magana ba shugaban ƙasa bai magana ba PDP ba ta magana ba yan sanda ba su magana ba sojoji ba su magana ba SS ba su magana ba wace irin rayuwa muke a ƙasar nan Alhaji Sani Aminu Dutsen ma kenan wani dan siyasa na yi kokari in ji martanin da su Dr. Bello Haliru tsohon shugaban shugaban jam'iyyar pdp da sani umar babban jami'i na hudda da jama'a a ofishin shugaban kasa a abuja amma ba tare da na nasara ba dukansu dai suna nuna cewa ba su da tabbacin wannan labarin don haka ba za su ce uffan ba a halin yanzu umar faruk musa amurka a abuja najeriya mun gode umar To duk kuma da cewa gwamnatin Najeriya da rundunar 'yan sanda da kuma SS din ba su ce komi akan wannan barazana ta tada zaune tsaye ba Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoton cewa gwamnatin jihar Naja ta dukufa wajen faɗakar da matasa da kuma iyayensu a kan kaucewa tashin hankali a lokacin zaɓe. Alhaji Ɗanladin Dayabo ne kwamishinan yaɗa labarai na jihar. Muna kira ga iyayen yara su tabbatar fa kar wasu tsagera su zo su ce ma 'ya'yansu a je a yi rikici mu ba ruwanmu da rikici kuma shi yasa kaga tun da muka fara yakin neman zaben nan ko ina muka je aka tsokane mu sai mu ce a mu bar su mun fi son a yi wannan abin cikin lumana to hatta su kansu 'yan siyasar da ke neman a zaɓe su batun zaman lafiyan na ɗaukar su wajen yakin neman zaben alhaji umar nasko da ke neman mukamin kujerar gwamnan jihar niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pdp korafi ga abin da yake cewa matasan. Jama'a ina roƙon ku uwana matasa don Allah ku bibi wurin nan. Amma in ba mu sa natsuwa da kamun kai cikin al'amurorinmu ba, to wallahi muna da matsala. To shi ma dai Alhaji Abu Sani Bello da aka fi sani da Abu Lolo da ke neman mukamin kujerar gwamnan jihar Niger a karkashin inuwar jam'iyyar adawa ta APC ya ce suna ɗaukar mataki a ɓangaren su. Hakika ko shekaran jiya can mun yi mitin a ofishin kwamishinan 'yan sanda kuma lalle kwamishinan 'yan sanda ya mana mu je mu gaya magoya bayan mu cewa wannan zaben a yi shi cikin kwanciyar hankali babu rigima mu ma muna ga mutanen matasa cewa wannan zaɓe insha Allah Allah ya lokaci muna da buƙatar a yi cikin kwanciyar hankali ba ta da shi hankali ba. Tun dai rikicin bayan zaben shekara ta 2011 ba a sake samun wani rikici ba a jihar Niger. gwamna ma'azu babangida aliyu na jihar Niger ya bayyana dalilin samun nasarar zaman lafiyar alhamdulillahi a lokacin mu allah ya kawo zaman lafiya a niger state kuma me ya kawo haka ya ba mu ikon danna bambance-bambancenmu na addini da na kabilanci. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha yanzu kuma bari mu leƙa badin daga inda Hassan Umaru Tambuwal ya kuma mana da rahoton cewa gwamnatin ƙasar amurka ta yi alkawarin taimakawa ƙasar najeriya a yi zaɓe lamu lafiya da ke cike da adalci da gaskiya jikadan amurka a najeriya mr geoffrey hawkins ne ya furta hakan a lokacin da ya kai wa gwamnan jihar oyo sanata abiola ajimobi ziyara a jiya laraba This country conducting free several polls in February that reflect the will of the Nigerian people. Mr. Geoffrey Hawkins ya ce yana da matukar muhimmanci a yi zaɓe mai adalci da gaskiya kuma yan haka zai haɓaka mutuncin Najeriya da 'yan Najeriya a idon duniya. Da yake mara balale da jakadan Amurka a Najeriya Mr. Geoffrey Hawkins a ofishinsa gwamna Abiola Ajimobi na jihar Oyo ya buƙaci ƙasar Amurka da ta taimakawa Najeriya a wajen tsaro gwamna Abiola Ajimobi Nairobi ya ce dama kasar Amurka ta daɗe tana taka rawa don inganta harkokin siyasa a Najeriya. Ya yi kira ga kasar Amurka da ta agazawa jihar Oyo don tattalin arzikinta ya bunƙasa. Wannan ziyara ta Geoffrey Hawkins Day ta zo ne 'yan awoyi kaɗan ɗan takarar shugaban ƙasa a tutar jam'iyyar APC Janar Muhammadu Buhari ya kaddamar da yakin neman zaɓensa a jihar ta Oyo. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Mun gode Hassan, masauraro kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu gabatar da domin iyali ga wannan saƙo. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Tsibok suka cika kwanaki 290 a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. A ƙarshen makon da ya gabata, ɗaya daga cikin 'yan matan da kungiyar ke ci gaba da garkuwa da su wadda ta samu kuɓutar da kanta, ta bayyana a cikin wata hira da aka yi da ita cewa ƙungiyar tana yi wa 'yan mata fyaɗe har sau goma sha biyar a wuni. A cikin wannan makon kuma aka kwato mutane da da casa'in biyu daga cikin biyu da goma sha takwas da ƙungiyar ta sace a garin Katarko, jihar Yobe, watanni biyar da suka shige. To yayin da muke ci gaba da bin diddigin batun 'yan matan Chibok, idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana jihar Plateau. inda waɗansu matasa masu hali suka yi wa wata yarinya 'yar shekaru goma sha uku fyaɗen taron dangi bayan sun bugar da ita suka kuma lashe takobin ganin bayan iyayenta da duk wanda ya nemi tuhumar su abinda bisa ga dukkan alamu suke samun nasara hawa ibrahim dai da wannan shirin yake neman ganin an nemar mata hakinta saurayin yarta ne da abokinsa suka kulle ta a wani ɗaki na tsawon kwanaki uku suna ta mata fyaɗe bayan kuma sun kyale ta ta koma gida wani da ya san abin da ya faru ya bi ta gidan ya yaudari mahaifinta wanda talaka ne gaba da baya da cewa zai taimake shi a bikadin wannan batu amma bayan ya sa mahaifin nata ya shiga gari ya nemo bashi da sunan zai tafi da ita ofishin 'yan sanda domin kai kara sai ya sake wucewa da hawan ya kama daki a wani otel ya sake mata fyaɗe to duk da wannan dai a ƙarshe wannan yarinya da iyayenta suka karasa a hannun hukuma. Ga lauyan iyalin Akibu Idris da ci gaban bayani a hirarsu da wakiliyar Zainab Babaji. Nan take mahaifiyar yaran ta kira ni a waya a matsayin na lauyansu da nake kokarin taimaka musu akai. Aka kira ni sai na garzaya na to a guje da moto. Ina zuwa sai na samu an sun da motoci guda hudu da Hilux ta Operation Rambo da ta Sector 1 ta sojoji da wata 406 blue da kuma wata jeep suka garzaya suka tafi da su ta hanyar busa buji suka bi suka tafi da su sai ni kuma na fito ta karamar hanya sai na bi na sha kan sai na kokari na tafi headquarters SSS eh, na farin kaya na zo sai aka hana ni shiga na yi aka hana ni shiga sai daga baya na sake dawa aka bari na shiga sai na ce ina so na ga shi director na operation da na shigan aka na rubuta sunana ni ne wani kaza na adireshi kaza a matsayina na lawa ina so na ga director na operation na zauna tsawon awa ɗaya da wasu jan minti talatin ban ga director ba sai ne fushi na ce to zan tafi tun da dai ba zan da damar da zan ga director na operation to ina sai daga bayan kafin na tafin ina zaune sai aka fito da ɗan sandan da ya taimaka musu nan da ankwa a hannunsa an ka zaunar da shi ya zauna kusa da gefe na yana jiran shi jami'in da ya fito da shi din suka ɗauko wata takarda suna wasu rubuce-rubuce sannan daga baya da na fushi da na ga daraktan bai bani na gansa ba an yadda dama ne magana da shi wannan dan sandan Haka ce bani da dama sai na fushi na ce to bar na fita tunda dai bani a matsayina na lauya wanda dokar Najeriya ta bani dama na je na bi duk wani wanda nake wakilta nake wakilta akan maganar shari'a ko a ina ne a kotu ko a wajen wane ne aka ki bani wannan damar da kundin tsarin mulkin Najeriya ne ya bani aka a bani wannan damar na gansu sai da ka ba shi rakin zai ce na shigo da na shigo aka kira ta mata ta zauna suka ce me yake tafa da ni nace musu ga abin da yake tafa da ni yarinya aka wa fyaɗe kuma dama wanda suka yi wannan fyaɗe sun ce sai sun wa mahaifinta shari sun tabbata ya daɗe ya mutu ma a fursuna su sun san yadda za su yi da shi amma kafin mu ci gaba an iya tantance waɗanda a matsayin ka na lauya kun iya tantance waɗanda suka yi mata fadin kuma ina suke wanda suka mata fadin kotu ta riga ta bada belin su bayan ta bada belin ne dama ɗaya daga cikin su wanda ake tuhuma na biyu mai suna munzali mani ya zo gidan neman sa da daddare shi kuma dama akwai wani Muhammad Idris wanda ake tuhuma na uku shi dama ya ce wallahi sai ya masharin da har ya mutu ba zai manta ba tun da dai an ce janye yaƙi janyewa suna waje to shi wannan darekto suka na saurare na ce musu to ni ga abin da yake tafe da ni maganan yara yarinya akwa fyaɗe an ba da belin wanda suka mata fyaɗe ga kuma ba'asin da suka yi sai sun maganin mahaifinta da duk dangin sai sun tabbata an ɗaure su To Allah kyauta yau ma lokaci ya kwace mana sabiri da haka za mu dasa aya nan sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Da kuma fatar masu hali baiwa a jihar plateau da dukan ƙungiyoyin mata musamman ma kungiyoyin lauyoyi mata za su yi koyi da takwarorinsu na jihar niger wajen ganin an yi wa wannan iyali baki daya adalci. To yanzu dai a madadin Zainab Babaji da ta taimaka wajen ganin nasarar shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To masu sauraro muna fatar za a gabarce mu domin iyali kuka gama ji. Yanzu ga saƙon da muka yi niyyar gabatarwa kafin ku ji kafin muka gabatar da domin iyalin. Wai mai janar Buhari ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummarsu. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. We must avoid provocative statements. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all to stand. Na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan to me zai saka bari a yi amfani da kai wajen tarzoma siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu yi maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba amma mu barge na da Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a takon hannun To Grace bata tashi ba domin ta mana takaitattun labarai. haka yake babban bankin amurka ya faɗa jiya laraba cewa tattalin arzikin ƙasar na haɓaka sosai sai dai zai ƙara saurarawa kafin tsere shawarar ƙara kuɗin ruwa karan farko cikin kusan shekaru goma bayan wani zama na kwanaki biyu a washington jami'an gudanar da tsare-tsare a bankin tarayya sun bayyana damuwa dangane da hauhawar farashin kayayyaki a amurka da a halin yanzu ya gaza kaiwa matsayin da aka so da kashi biyu bisa ɗari a shekara a cikin wata sanarwa babban bankin ya ce an samu ci gaba a fannin samar da ayyukan yi da kuma raguwar marasa aiki jami'an tsare-tsaren suka ce kasuwanni suna ƙara samun ciniki sakamakon faɗo farashin makamashi da faɗo farashin mai a ƙasashen duniya ya haifar tattalin arzikin amurka dai yana haɓaka akasin tafiyar hawainiya da na ƙasar china ke yi da kuma da tattalin arziki da japan ke fuskanta da kuma kusan gaza gaba ko baya da tattalin arzikin ƙasashen turai goma sha tara da ke amfani da kuɗin euro ke yi Cibiyar tsugunar da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa tashin hankali da ta'addanci ya tilasta wa 'yan Najeriya dubu goma sha hudu ƙaura domin tsira da rayukansu zuwa ƙasar Chadi a cikin watan nan na Janairu. Mayakan ƙungiyar Boko Haram masu tsatsauran ra'ayin addini a arewacin Najeriya sun kwace wani sansanin soja tare da kai hari a Baga da ke kusa da tekun Chadi farkon wannan watan. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu lokacin da za mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya. Kafin nan, jimai Ali a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.